Wannan matsin da kuke gani shine kaska wato raɓi mai jini. Wannan matsin mai taken kaska Hajiyata. in kika yi matsi da shi zai matse ki ne gam yadda kika san an saka miki super glue. Za ki matsi da shi ne tsawon minti talatin Hajiyata, ranar da kike so ki rikita mai gidanki ya yi ihun daɗi gami da kowa. Ina matan da suke fama da buɗewar gaba. rashin ni'ima, jin zafi a lokacin saduwa. Ina matar da mijinta baya jin daɗinta sannan baya gamsuwa da ita. Ina macen da take cewa ba ta filin wato kwata-kwata ba ta sha'awa. ‘Yar uwa ki yi amfani da wannan maganin mai suna kaska. Shi wannan kaska ɗin yana ƙara wa mace daɗi da kuma ni'ima sannan kuma yana matse gaban mace. ga irin matan da suke fama da irin datti na mara da yake sawa kwata-kwata ba sa jin sha'awar namiji yake kuma ɗauke musu ni'ima kuma namiji ko da ya kusance su baya jin daɗin su kaska yana wanke duk wata ƙazanta da datti da ke marar mace ko kuma gaban mace sannan kuma idan kika yi amfani da wannan kaska ɗin ke da kanki za ki san cewa eh kin yi amfani da magani mai inganci saboda zaki dinga jin ki tamkar wata 'yar shekara goma sha hudu da ke tashan balaga saboda haka ma ba a amfani da shi sai kin tabbatar da cewa bai fi saura minti talatin ku haɗu da mai gidanki ba saboda shi imajensi ne da zarar kin yi amfani da shi zai fara yi miki aiki sannan ki ji tsoron Allah don in har kika yi amfani da wannan kaska ɗin mijinki ya kusance ki yanda kika san kaska haka zai dinga liƙe miki da haka in kin san ma baki da juriya kada ki amfani da kaska saboda duk inda kika yi namiji yana manne da ke don ko fita yi Allah Allah yake ya dawo gare ki kuma duk abin da kika tambayi namiji yana rawar jiki haka zai miki saboda yana ɗauke da sirrin mallaka da kwarjini a cikinsa sau uku kacal ake amfani da shi a wata sannan kayayyaki na a wajena kaɗai ake iya samunsa ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira za su iya tuntuɓa ta ta waya kamar haka 070

Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. A gidana kashi na bakwai. Kallon sa Khalid ya tare da yin ƙasa da kai, dadi cikin sanyin jiki ya ce, Ka yi hakuri dan Allah, da alama saboda ni ka ajiye ta. Ka tsaya anan zan mata magana, amma dan Allah kar saboda ni ka ajiye ka Shiru Khalid ya jikinsa ya sanyi, haushin Zainab ya ƙara kama shi. Dadi ya murmushi ya ce, "Na mata laifi ne shi yasa take haka, kar ka damu." Khalid ya shiru yana kallon dadi yana nufi motar. Zainab na ganin shi da shige cikin mota, ta cike da al'amari kala-kala. Bude bayan mota ta ɗayan gefen da take zaune kanta na jikin wando bata juyo ba. Zainab Sunanta dadi ya kira, wanda ya sa idan ta yi rawa suna neman yin rauni. Zainab Jiwa ta cikin fada, kasa magana ta sai motsa baki kawai take yi, idan ta suka cicciko. Wago da ke zaune tana haɗa jaka, sai zuba kaya take yi kai ce wani gari za ta je. Sadiya da ke gefen ta ɗaki ta ce, "Ni gobe sati zaki a can ne?" Sati kuma, gobe zan je da safe in dawo da yamma. sai kuma jibi mu je dina sai cikin dabara ta ce ki kwana a can gwaggo kin san kwana da biki yafi komai daɗi gwaggo ta kalle ta ce da gaske ku zauna ku sha hira sannan ku shirya daga can ku je dina kin ga da daddare sai ki dawo kallon mamaki gwaggo ta yi mata ta ce ki da ba magana yau bayanin na menene sai dai ta yi kasa da kai ta yi shiru gwaggo ta kalle ta ta ce ni na da 'yan mata ke yi mu manya ba ma yi ko sai dai a ranta ta ce wannan mata amma a fili ta ce suna yi amma sai dai ja Gwaggo ta ce, To ni na zani ma gidan lalle babba da ni. inda na ke so na iya sai dai ba sosai ba kin jin daɗi wuwa ta ce haba eh ban dai iya sosai ba amma lokacin a gida ina yi ma yayata ta kai ƙarshen magana cikin wani yanayi na damuwa gugu ta kalle ta tace ya aka tara su ne da sauri sadiya ta miƙe ta ce bari na shiga toilet ta fito daga ɗakin kallon da juyo ta sake yi idan da ne suka fara rawa ta ne ya kama shi ya ce zainab da ta rintse wasu zafafan hawaye ne suka dubu a ƙasan idanunta ta buɗe su tare da suke su akan dadi ta ce sai yanzu sai yanzu ka san sonar ina jira akan ka zo ka fuskanci yarka ku yi magana kallon mamaki mata ya ce zainab shiru ta tare da jiyo kanta jikin windo ya ce a koda yaushe ina tunanin samun ki magana sai dai ina tunanin kan na ƙara taso miki mikin da kika samu ya bushe na sani ban kyauta ba na sani abin da ne abu ne na halayen dabbobi sai dai na yi nadama hakan ban san me ya same ni ba lokacin hakan ya sa ita ma wacce ta kawar da hankalina akan matata na bata na daga karfin hukuncin wanda har abada ba za ta sake ba wani shawarar yin abin da ta mun ba yanzu kam ta juyo ta kalle shi ta ce matar da kuke zaune lafiya tana cikin daula hau ne hukunci ka bata da ya kai na sa ummi cikin kunci shiru yana kallanta a ransa ya ce na sa hantsi da ta har abada sai dai ta zauna da ɗaya wannan shine hukuncinta amma a fili murmushi kawai tare da kallanta Zainab cikin takaici ta ce Ummi har ta rasu bata san wannan cin amanar da kan mata ba yi shiru jikinsa ya ƙara sanyi Ya ce na sani Zainab ki yafe min abin da na muku Inda ya faɗi kalmar ne yasa ta dake ta ce, "Sanuwa ka san ina jiran ka a ɗakinmu, akan ka zo mu yi magana." Sanuwa ka san ƴarka na cikin wani yanayi da take neman taimakon mahaifinta. Sanuwa ka san wannan mareniya tana kin cin abinci saboda tana tunanin mahaifinta, zai zo ya sata ta ci dole. So nawa ke ɗauke Nabila na shiga da ita ɗaki, dan kawai ina fatan mahaifina zai nemi shigowa. su nawa? Muryar ta ce ta yi rauni saboda yadda ta tuno abubuwan da ta yi saboda tana so dadi ya zo gare ta su yi magana. Ko a skul a mata rai, in ta shigo a gaban shi za ta ce, ba za ta ci abinci ba ta wuce ɗaki saboda tana fatan ai ta san dadi zai shigo baki ya buɗe na kallon ta tare da girgiza kai cikin tsananin tausayinta kinan da abin da take saboda ya dube ta take yi hannun da ya kamo ya ce zainab cikin rauni ya yi maganar wanda kawai ta sa kuka shi kanshi hawaye yake yi ya ce ki haƙuri zainab ni in naga kina haka ina ni nake kawai ba kya son zama inda nake ne ta ɗago idanunta da suka ja ta ce ko haka ne a matsayinka na mahaifina ba za ka tsawatan man ba ka taɓa tunanin wannan yar taka da ba ta da uwa tana buƙatar mahaifinta Dadi idanunsa ne suka ƙara fitar da ƙwallon tsananin da na sani, ya Zainab. Shiru ta kafin ta ce, ka san dalili na yin aiki a nesa? Kallon ta yi da sauri ta ce saboda duk da na sare da zaka tankare ni kaki. Hakan yasa ni nema aiki a nesa, na san in kai na shi na tabbas zaka nema. Yau shekara nawa da aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda dadi ya faɗa kenan cikin tsananin nadama. Hannunta ta zare sannan ta share hawayen da ta ce, sai yanzu da kai zamanka da iyalanka da hankalin kowa ya ci gaba da kwanciya. Shiru yayi dan gaba ɗaya zuciyar shi ta gama karaya. bai ma san me zai ce ba a hankali ya ce ki haƙuri zainab ba ki sa'ar mahaifi ba me yasa baki sanar da ni ba ki mace ce mai faɗar ra'ayinki me yasa baki nuna min ni kike jira a koda yaushe ba shiru suka yi kafin can har ya ɗauka ba za ta yi magana ba ya ji ta ce ummi kallanta ya ce zuwaira hawayenta ta maida ta ce kafin ummi ta rasu ta riƙo hannuna ta ce zainab ga ƙanwaki nan sannan wannan abin da mahaifinki yake yi kar ki saka shi a ranki ba halinsa bane ki kin sani mutum ne da ya fi son ki akan kowa a duniya na tabbata zai zo ya sanar da ki hakan ki hakuri ki cire komai sannan ni ba rike shi ba na kuma yafe mai tana kaiwa nan ta sa kuka tana cewa ummi ta dauka da wuri zaka sanar da ni me yasa ka dau wannan lokacin kuka take sosai wanda gaba ɗaya jin kalaman ummi ya sa kansa ya fara wani irin sarawa shiru suka a cikin motar ba wanda ya iya cewa komai ganin halin da dadi ya shiga ne yasa Zainab ta kalle shi ta ce dadi kallon ta kamar baya hayyacinsa bai iya cewa komai ba sai idanunsa da suka wani irin ja Mamman ne ya kalli Khalid ya ce, "Aiki kake ma Zainab?" Eh kawai ya ce. Mamman ya murmushi ya ce, "Da alama baka jin daɗin aikin." Ko da yake Zainab bai mata aiki sai ya shirya. Ya shiru ya ce, "Allah sarki, ana tuno lokacin da mamanta ke da rai. Yarinya mai san mutane da fara'a ga saukin kai. Komai aka mata ba ta jin haushi." Kallon Khalid ya yi cikin mamaki. Mamman ya dariya ya ce, "Baka yadda ba ko? Tun bayar son mahaifiyarta ne ko?" A, tun san da mai gida ya yi aure ne ta fara canzawa. Khalid ya shiru yana tunani. Mamman ya ce, "Ah, sorry, ina ta mazuwa baka sani ba shiru ya bai tanka ba sai dai shiru yana tunanin kalaman da ya zabga mata da alama akwai abin da yake tsakaninta da babanta sun dade haka kafin dadi ya dawo hayyacinsa murmushi ya mata ganin da hankalinta ya tashi ganin halin da ya shiga yace ki je gida ki huta zan dawo wani satin to sun shi ne dar san mata wanda tun bayar da so mamanta ya wuce rana ta farko da ta ji haka ta ce abuja za ka wuce yace eh kai ta daga alamar tu shiru ya kafin ya ce tunda gobe asabar zan kwana a hotel in yaso so gobe mu haɗu kallon ta yi bata ce komai ba wai ta ya ɗauka a gefensa ya fara sa nambarsa gani ya dadi ya fito a jiki bai taɓa tunanin tana da nambarsa ba da sauri zainab ta amshi wayar dadi ya ce zan kira ki gobe kai ta daga a hankali fito ya daga motar ta bi shi da kallo tana goge fuskarta motar sai nufa mamman ya buɗe mai da sauri Khalid ne ya gaishe shi dadi cikin jin daɗi ya dafa shi ya ce na gode sosai Ba don ka tsire ta ba, da ban san da zan fuskanci matsalar da ke tsakaninmu ba. Khalid ya kasa da kai, Dadi ya ce, "Ka yi hakuri ka ci gaba da aikinka." Khalid ya ce, "Insha Allah." Har ya fara tafiya Dadi ya ce, "Bawan Allah." Khalid ya juyo. Kuɗi ya zaro mai kauri dan akalla zai kai dubu goma. Ya mika wa Khalid. Da sauri Khalid ya ce, "Na gode, amma ka bar ka Allah ya saka da alkhairi." Khalid ya juya ya tafi. Dadi ya bi shi da kallo cikin gamsuwa da mamakin halayensa. Khalid na zuwa ya tsaya a jikin kofar ta, har ya kai hannu zai yi nokin ya ga ta sunkuyar da kanta da alama kuka take yi hannunsa ya sauke ba tare da ya wangwasa ba ta dan daɗe tana kukan kafin ta share hawayenta ganin duhu ya sa ta kalla cikin windo kofar ta tura wanda hakan ya bige Khalid ya da sauri jin an bige shi fuska ta haɗe ta ce oh sorry ashe da mutum tsayawa yana kallonta don ya tabbatar da saninta matsawa ya sanin ya ce ki ɗin ki ka ce turo ma albashinka a account shirwe bai ce komai ba hararsa ta sanar ta ɗauki ɗin da cilla zaman zamansa kallon da ya kamar zai sake magana sai kuma ya fasa buɗe buɗewa ya shiga ya ja suka tafi tun da ya fara tafiya ta sa kanta a jikin kofar bata ce komai ba har ya isa gida jaka sai ya ɗauka zai fita ta ce gobe ka zo wajen biyu za ka kai ni wani gun oke kawai ya ce ya fita ita kuma ta shiga ciki gobe ta gani zaune a falo tana kallo gefen ta plate ne da aka ci abinci hannun ta rike da lemu ta ɓare tana sha Sadiya na gurin kafafunta tana mata lalle Sallama kawai ta ce gogo san da gida ta yi ciki Sadiya ta ce san da dawowa baki Uba ta saki ta ce wannan ya akwai yar rinin wayo in tsohon ki ce kya ce mata sanda gida ki tafi sai dai ce ta juya don ta ɗauka da Zainab din take ganin ba kowa a gun ya saka ta guntse dariyarta muku ta dare ta ce ki tabbata kin gama abin da zaki litinin ki tarkata ki ba gidan nan don wallahi in tsautsayi sa Zainab ta san ba mu da haɗi da ke Allah ne kadai zai kwace ki da ke da wancan tsoko." sai dai bata ce komai ba ana gama mata lalle ta shiga ta wai ta ɗauko ta ce gobe za ta tafi gun biki ba san wani mata ko za ta zauna a gida ba amma kai ka shigo da yamma in ka ga text ina. in ba gani ba kar ka zo ka dai rike abin da nace maka ka faɗa ko Ina dariya yace ba dole ba amma ni haka zaki ta bari kashe wai ta tare da jan tsaki Zainab kuma tana shiga daki ta yi sallar magariba ta kwanta akan gado tare da lallabe bargo akan ta shiru ta tana tunani Adam ne ya shigo wanda ya je aikin gogo na siyo mata takalmi yana shigowa ya ganta a baje a falo ta sha ɗaurin leda an mata lalle baki ya sake ce gogo me hakan ta kifa mai kallo ta ce me hakan kamayya yace wani gogo me ki damin gidan Allah biki sai ka ce bikin yaki haɗe rai da ce kai ban san iskanci kai kan ka san ban taɓa zuwa bikin masu kuɗi ba sai wannan na sa biki a ƙauye ba wani abin arziki wannan kuma da muka daita muka zama kawai kai ka san yanayin gidansa ai so kake na je a ganin daban lallai amma duk da hakan ai abin yayi yawa ta ce abin da yayi yawa ya wuce waccan kulliyar da ka kawo mana duk da yau na more ta amma fa ni ka dauke yan nan sam ni bata mun ba wallahi yace to ai litinin za ta tafi harara ta sake mai ta ce plate filet ɗin ka ban takalmin matakarin iskanci ko kallon arziki ba ta mun ba yau ki dai gobe Allah neman magana ki yayi yawa ta gaji ne baki ta tabe ta fito da takalmin ta na gani Adam ne kalli ɗakin da Sadiya take sannan ya wuce dakin sa Zainab na kwance cikin bargo ya shiga honi bacci ya faɗa yana leƙa ta idan ta rufe tana jin motsin sa murmushi ya sanya ya sake fitowa ya zauna a fado Abba ne cikin jin daɗi ya kalli kare da ya ce an dawo eh Abba ya jikin Abba ya dariya ya ce kana gani ka san alhamdulillah ai ka miƙa mana godiyar mu dan Allah umma ta ce zan mata wai na gero ka mata dan su masu kuɗi ba san me suke so ba wai na gero ya maimaita umma jiki a sanye ta ce ba ta ci da sauri ya ce a'a ki yi sai na kai mata cikin jin daɗi ta ce to yau tun wajen karfe tara kuka ta yi wanka ta saka doguwar riga da aka mata zama ta shafa mai ta sa hoda da ɗankwali, jakarta ta zuge sannan ta ɗauko takalminta ta fito sadiya da ke kicin tana gyarawa ta ji gugu, ta ce ke zo dauran dankwalin nan sadiya ta taho da sauri ta ce gugu kin kyau na sani ai dauran ne ta miƙa mata zama ta a falon sadiya ta ɗora mata sannan ta ce ina adam ban ga ya fito ba gogo tsaki ta ce wannan uban sakalan halin yana cin yana asarar Ungwasa kofar ɗakin ta shiga yi, Zainab da ke zaune tana tura takardar ɗaukar ma'aikata ta miƙe. Gwaggo ta kalla cikin mamaki ta ce, Goggo, irin wannan gayu? Kan gwaggo ya sake fashewa ta ce, Ina wannan lusarin, ya zo ya miƙa ni don Allah. Zainab ta kalle shi, wanda jin ƙwanƙwasawa ne ya sa ya buɗe ido. Murmushi ta ce, bari ya zo gogo ina kwana baki ta dan tabi ta ce sai yanzu Zainab ta yi dan dariya ta ce ban baki kuɗin gudunmawar ba ko da sai gogo ta washe baki ta ce eh wallahi ganin abubuwa sun yi miki yawa ne yasa na kasa tunani miki Zainab ta koma ciki ta dauko wallet din ta ce nawa zaki bata yanda kika bada sai dai a can zan kwana mamaki ya kama Zainab sai dai bata ce komai ba ganin ba kuɗi sosai a wallet ɗin yasa ta ce bari na ba ni sai ya ciro ki bata dubu ishirin sai ki rike dubu biyar saboda sha'ani ai wani daɗi gogo ta je ta kai Zainab Allah ya ƙara miki girma ya miki albarka wannan ya akwai sanin darajar mutum wallahi ni sai na gama kamar kin dan canza ko baki jin daɗi ne Adam da ya fito daga toilet ne ya guntsi dariya sai ya ce gaskiya ne Hajiya Gogo ta ga bugun Abuja za ta fara ko daki fuska ta daure ta ce kai shiru a nan goguwa sai dai da kitse tana jin su ta taɓe baki sannan ta fara tunanin Zainab za ta fita dai ko in ba haka ba komai na ta ya wargaje ai Gugu ta gyara zaman mayafinta ta ce ka fito ko sai ranka ya baci Zainab ce ta fito ta mai da kofar ɗakin ta ce bari ya shirya gogo washe baki ta sake yi ta ce tunda da ke kika yi magana bari na jira shi kallon takalman kafar da ta yi mai irin ɗan duniyan nan ne ta ce gogo za ki iya tafiya da takalmin nan da ko haushi ya kama gogo a ranta ta ce tunda ba tsoho ki bace ai dole ki haɓa magana amma a fili da yare ta ce ba matsala zan iya zainab ta kalli ɗinkin da ke jikinta sai ka ce ɗinkin yan mata riga ce doguwa amma an mata ado da design da ake yayi da alama ita ta sa sami yi mata irin na yan mata gugu ta kalli sadiya da ke tsaye a jikin kicin ta Mugu ta kalli Sadiya da ke tsaye a jikin kicin ta ce, "Ni haɗu min shayi na sha kafin ya gama ƙailular tasa." Ta wuce ta zauna a kan kujera. Zainab ta koma cikin ɗaki tana guntsi dariyarta. Tana shiga ta sa dariya, Adam ya sa vest ya kalle ta ya ce, "Huni, ke da gugu ne ko?" Da sauri ta ce, "Ya aka ka sani?" Dariya ya shi ma ya ce, "Ki abin da ke saki dariya ai yana da wuya." Yau ko tunda naga gugu, na san sai ta saki dariya. Zainab ta karasa dariyarta ta ce, "Kai, ni Allah ya saka ƴan gun bikin nan su mata dariya." Adam ya ce, "Ato, ita ta sani." amma huni dubu ishirin da kika ce a bata na gudunmawa ai goma ma ta yi haɗe fuska ta tana kallon shi ta ce ka cinye kuɗinka kenan ta ce ban cinye ba ta ce ka bata hakan ta kai ka ga yadda suke da uwa amaryar shiru yana gyara fuskarsa ta ce na san tun daga farta Allah sai ka rage zan turu ma dubu goma ni ma ba kuɗi a akawun ɗina wani irin daɗi ne ya kama shi ya matso ya fara sumbata ta a fuska ta ko'ina kafin ya juya ya fita murmushi ta bishi da shi sannan ta yi shiru tana tunanin mahaifinta wai ta jawo ta duba ganin bai mata text ba yasa ta ajiye tare da yin ajiyar zuciya laptop da ta ƙara jawowa ta shiga aikinta. Adam na fitowa gogo ta bi shi da harara, ta ce ga dama? Ya ce in kin gama tashi in kai ki. Kwaf ɗin ta miƙa wa Sadiya sannan ta yi waje. Ta kai jikin ƙofa takalmi ya ɗan gurɗe wasu waskewa ta yi saurin fita. Sai dai ba ta kuɗin duka ta sa a jaka sannan suka fi gidan bikin. Wajen karfe sha ɗaya wayar ta yi ƙarar text da sauri ta ɗauko wayar. Ganin sunan restaurant ɗin da za su da karfe uku ya sa ta saki murmushi Grand Central Hotel. Ya sauka kenan. kallon wayar dai sannan ta ci gaba da aikinta sai sha biyu ta fito kicin ta shiga daga komai a gyare murmushi dai saboda ta san sadiya ce nan ta fara yin abinci sadiya da ke ɗaki a kwance tana waya ne ta ji kamshin abincin yau kuma bari ba fita za ta yi ba shiru dai tana tunani kafin ta ɗan miƙe ta fito zainab na kicin tana ta aiki ta shigo anti aiki ke baki kira ni ba zainab ta kalle ta ta ce wannan ma da kika yi ya isa ki je ki huta cikin dabara ta ce fita zaki ne anti na ko abincin safe baki ci ba Zainab ta ce eh wallahi zan fita an jima kaɗan shi yasa. Daɗi ne ya kama Sadiya wanda Habu ta san fuskarta ta bayyana hakan ba. Sai ji ta Zainab ta ce zaki wani abin ne? gaban ta ne ya faɗi ta kalle ta da sauri ta ce a'a tana faɗa ta wuce ta fara yanka albasar da Zainab ta fito da shi. Umma ta kammala sawaye na aflax sannan ta mishi kulin da Asiya ta daka ta zuba sannan ta rufe. Asiya ta kalla ta ce kin ci komai ya ji? Dariya ta ce umma komai ya ji sau za a yi dandanan nan. To sai me za a haɗa mata da shi? ban sani ba wallahi sai dai ko mu tambayi yaya me take so shigo shi ce ta sa suka kalle shi a tare Khalid ya karaso sannan ya ajiye da kwana abincin da ya dawo da shi ya gaida umma sannan ya ce umma bari ne wanka na wuce ta ce to Khalid amma ni kam bayan waina mai hajjar take so kallon mamaki ma umma ya ce ina zan sani ni kuma ya ja ruwa ya wuce toilet yana fitowa ya sa kaya ya shiga ya daure da flax din yi masa sallama har ya juya umma ta ce wai haka za ka yi ta sintiri daga Kano zuwa nan ya ce ba mai umma hankali na ya fi kwanciya a haka jiki a sanye ta ce shi shikenan Allah ya kawo mafita mai kyau Khalid ya ce amin sannan ya fita yana zuwa ya hau mota suka dau hanyar Kano wani hada les ta dauko wanda ita kanta sau ɗaya ta taba saka shi les ne wanda ta siye shi mai tsada sosai sannan an mata ɗinki ya mata kyau sosai sosai tana gaban dubi tana kwalliya adam ya shigo wow gaskiya honi kin yi kyau ina zaki ta ce zan dan fita ne kaɗan akwai wanda zan gani ne fuska ya haɗe ce namiji ne eh eh ta ce tana sa kwalli ni gaskiya ki canza shiga juya ta kalle shi tana dan murmushi ta ce ni fa na da kai wani sa'in shiririta yanzu ni ba son gani da aure na zama ya a bakin gado ya ce to ainihin min kyau ne da yawa shi wuce tana kallon shi a ranta tana tunanin adam duke ne da take ciki baya taɓa fahimta abin da ya gaba kawai ya sani menene kai da ta girgiza alama a sanan ta ce ba daɗewa zan yi ba honi na yi abinci yana kicin da sauri ya ce oh inda ya magana nisa ta kalle shi ta ce eh kai da sadiya ne amma ni ba daɗewa zan a can ba dariya yaƙi ya ce eh ba matsala ni ma bacci zan yi ta ce shikenan abokin ka ya zo ya ce ban gaishe ba dai oke ka ce turo ta details kafin watan ya karasa dariya yi sosai wanda har Zainab ta ce menene cikin dariya ya ce kai duniya labari kisa na tuno da yaran nan yake lashe mu a school sannan duk wani abu na department din mu shi ake sawa sai na ji dariya tana zuwa mu kin san dariya da abokan mu suke mai fuska ta haɗe sosai ta ce na wuce Fitowa ta yi, tana buɗe ƙofar falon yana buɗe ƙofar gate. Mota ta wuce ta buɗe da kanta ta shiga ta zauna. Wai tana riƙe a hannunta. Ƙarasawa ya shiga, ya kalle ta gilas kafin ya tada motar. Ta ce menene? Dai da jiyo ya miƙo mata cikin kunyar magana ya ce, Ban san ko kina ci ba. Umma ce ta dage sai an kawo miki. Amsa ta ce Allah sarki na bude kuwa. Mamaki ne ya kama shi dan bai ɗauka za ta amsa ba. Shiru ya sanaita da mu da ya ce, Ina za mu? Grand Central Hotel. Ta faɗa tana buɗe flags ɗin. waina abin da ta faɗa a ranta kenan sannan ta mai da flax ɗin ta rufe shiru suka yi har suka yi nisa can ta daure ta ce hmm na ce aikin gidan tv kasancewa bai san da shi take ba yasa ya ce me shiru ta bata ƙara magana ba hakan yasa ya san ba da shi take ba har sai da suka isa sannan ya fakin shiru ta maimakon ta fita shi ma shirin yi ba tare da ya ce wani abin ba ta ya za ta ce mai darewa ta ce na ce sai ɗin aiki na ka duba in kana sha'awa aikinmu tana kenan ta buɗe ƙofa da sauri ta fita sai da ta fita fahimci me take nufi fitowa ya shi ma ya bi bayanta me yake bi na abin da ya zo mata kenan ganin alamarsa da ta yi a bayanta wayarta ta dauko ta kira nan dadi ringin ɗaya ya dauka ta ce na zo ina ƙasa ya ce ki tsaya a reception yanzu zan sauko to ta ce sannan ta juya ta kalli Khalid kallon ta yi shi ma sannan ya tsaya inda yake ta ce ina zaka I thought zaka kin dawo ne are you my bodyguard kasa amsa mata yi ta juya ta yi gaba juya ya koma mota ita kuma ta yi ciki yoji rana ta farko a iya saninta wanda ganin mahaifinta ya sa ta sakin fuska sosai. A dasan da yana zama da ita duk tana yarinya ne ba za ta iya cewa ga yadda take ji ba. Amma yau ganin sa ya sa ta san tabbas ta yi rashin mahaifinta da yawa. Tare da shiga cin abincin suna tafiya na tambayar ta Adam da mahaifiyarsa. Eh wanda Adam ya ji ne sa ya zaburo da gudu daga ɗakin da ya baje yana kallon laptop yana jiran bacci ya kwashe shi. Falo yana neman ina ne ya ji ihun sake ihun akai wanda ya sa ya nufi kicin askwani zariya ya gani da a ƙasar ƙira ƙafarta, hankali a tashe ni fita ganin abinci a ƙasa, ya fahimci zubo mata abincin yayi tun daga ta ta duk ta ɓaci bi ma san san da ya riƙe ta ba yana cewa lafiya garin yaya baya ta faɗi ƙasa shi kuma ya bi ta ya faɗa kanta idan ta rufe hankali a tashi ya dago yana kiran sunanta sai dai kan ba alamar motsi da sauri yakin kime ta ya ɗakin ta da ita ya kwantar da ita akan gado sai da fuskar sai sauko kansa yana bubbuga fuskar ta jiya an jawo shi kafin ya auni ta sa bakin ta cikin nasa kokarin ƙwacewa ya shiga yi sai da yadda take mai salo da harshenta a cikin bakin ya sa gaba ɗaya jikinsa ya gama mutuwa bai san sanda shi ma ya fara mai damata ba sun shiga wani yanayi kai ka ce balle harshen su daga bakunan su za su yi tsabar tsotso Jodi ta yi hausa manta suka ci gaba da sumbatar juna a hankali ta kai hannu saman kirjinsa wannan ya sa ya bude idanunsa gabansa ne mugun faduwa a zabure miƙe ya sako daga kan gadan yana wani irin haki na tsantsar sha'awar da ke cinsa kallon ta yi miƙe da sauri ta ce ba mafarki nake ba damun hankalinsa a tashe ce mafarki ta yi ƙasa da kai tana hawaye ta ce mafarkin sha'awa inna lillahi me ya faru tsakanin miyaya adama tsoraci juya juya yayi waje. Yana fita ta ɗau wayarta ta ce, "Yanzu." Ya ce, "Oke." kwamiti goma ba ai ba, Bala ya zo yana nokin. adama wanda gaba ɗaya zuba ke karyo mai ya fito ya buɗe kofar. Bala ya ce, "Dama wani ne ke neman Sadiya." Cikin mamaki Adam ce, "Sadiya?" Kuma Sadiya aka ce? Ya ce, "A'a, ba uwa aka ce." Adam ce, "Au, wane ne?" Bala ya ce, "Yana waje." Ka ce ya shigo. Ya fada yana gyara tsayuwarsa a jikin kofar. Saurayin ne ya shigo cikin shadda da hula ya gaida Adam sannan ya ce, "Na ga wata yarinya ne jiya ta shigo gidan nan." shine na biyo ta sadiya ta fita ne abin da ya zo mai kenan mutumin da ya katse shi ce dan Allah ina sallama da ita in ba damuwa sadiya ce ta fito kafin adam ya magana sannan ta ce yaya ka ce ya shigo falo mu ji me ya kawo shi ko adam ya kalle ta sa na faduwa sha'awa na ƙara taso mai cikin jin haushi ya ce ya shigo ina kai ka yi haƙuri ka koma ita ba ta sha'awar yin zance saurin zai sake magana adam ya banka kofa cikin jin haushi sannan ya kalle ta rai a bace ce ke izi ce daga ganin saurayi sai san ya shigo in ya shigo ne mu yimke wani abin ba idan ta ne suka ciko ta ce in ya mun ma menene ni a wannan lokacin so zan yi maye saboda rashin abin da kake so yafi komai ciwo kallon ta ya ce me yake nufi hawayen da ta share ta ce komai ba kina nufin in saurayin nan ya shigo ya taba ki ba abin da zaki yi ta ce eh me zan yi bayan a wannan lokacin abin da nake so kenan mamaki ne ya kama shi ce abin da kike so ta share hawayenta ta ce ban taba kisa da kowa ba sai kai yanzu ka san aune ne nake ciki ji nake ko mai gadin can da zai biya min bukata ta zan amince da shi idanu adam ya zaro a tsorace ya juya zai koma ɗaki hannu ta sa ta riko shi da sauri juwa ya ce sadiya ta ce kai ka fara sani dan allah ko din ka kara mun. ji nake kamar zan yi hauka ban taɓa jin irin wannan yanayin ba shi kan sha'awar hakan yake balle dama vest ne a jikinta duk saman kirjinta sun fito baki ya shiga motsawa zuciyarsa na bugawa da ƙarfi ido ya rintse yana neman danne zuciyarsa amma kafin ya wani tunani ya sake jin bakinta a cikin nasa gaba ɗaya jiye kuma ya kunce mai balle da ya ji wani irin salo wanda har tsakiyar kansa yake jin abin gaba ɗaya ya gama rikicewa da irin salon da take mai kan kujera suka faɗa, cikin salo ta zari rigarta hankalinsa ne ya tashi ya sa bakinsa ya fara tsotsa a hankali kuma ya dawo cikin kwakwalwarsa da sauri ya hankaɗe ta yi miƙe zufa ce ta shiga kito mai cikin tsananin fargaba tashin hankali ne ƙarrai yana a fuskarsa kuka Sadiya ta saka ta kankame jikinta kallonta yana mai da zuciya tare da komawa jikin bango kuka take sosai wanda ya sa ya ce zama mu anan mu kaɗai ne da alama shi ɗin ya ɗan sa mana wani abin cikin guga ta ce ya eh, me ya faru ya aka yi nake zaune a nan ba riga tashin hankali ne ƙararrai bayyana a fuskarsa ya juya baya da sauri ganin ta soke hannunta ɗakin sai ya shiga cikin hanzari ya zube a bakin gado yana mai da wani irin numfashi yana kuma wa ɗakin ta bi shi da wani wulaƙantaccen kallo a fili ta ce kuma mun fansa na zo ɗauka I can't let you have me ta ɗau vest ɗinta cikin jin daɗi ta ɗau ta da ke gefe ta kashe sannan ta shiga ɗaki wayar ta ƙara dannawa tana duba abin da ta yi da wayar fuskar ta hada cikin jin haushi idan ta tilmishe sannan a fili ta tsaki ta ce useless wafa ta sannan ta ce i'm almost there dadi cikin jin daɗi ya kalli zainab cikin hirarsa ya ce amma kuna zaune lafiya ko ta ce eh dadi adam mutumin kirki ne sosai muna zaune lafiya da shi da mahaifiyarsa cikin jin daɗi dadi ya ce masha Allah amma Nabila ta ce kina aiki da yawa murmushi dai ta ce har yanzu baya aiki dadi kaga dole ne na dage sosai shiru dadi yayi kafin ya ce amma Zainab kina ganin rayuwa za ta tafi haka ina namiji sai dai kike bashi ta ce yana nema sha Allah zai samu ido dadi ya zuba mata kafin ya je in samu mai da sauri ta ce dadi in hamu zai samu da kanshi ba a bashi, me amfanin aikin da mutum ya samu ba da kokarin shi ba dadi ta kawai yake cikin wani yanayi ya ce Allah ya sa ba ni da mai da ke haka ba kallon ta jiki a sanye ta ce yaya kai girgiza cikin wani yanayi ya ce ko ki kina yin sa cikin isa wanda na tabbatar mijinki da wanda ke kusa da ke suna samun hakan a wata fuska ta daban shiru ta bata ce komai ba murmushi ya ce a dinga rasa murya an za a yi magana kin ji kai ta daga a hankali ba ta ce komai ba dadi ya sa aka kawo masa abinci suka ci kallon ta yi cikin kewa ya ce ki haƙuri zainab ban san me yake ci ba duk tsayin shekaran nan shiru dai bata ce komai ba ya ce na gode sosai da kika yi makanki tarbiyya ta gari aikin iyaye ne sai dai kina ki mahaifin ya gaza idan ta ne suka ciko ta dago ta kalle shi ya ce ki haƙuri da tun farko na sanar da ke kin faɗa min abin da mahaifiyarki ta faɗa miki da yanzu rayuwar mu ta canza mai da kwallata ta cikin dakiya ta ce ka yafe min dadi duk taurin kai ne irin nawa da na saki fuskanta ne nemi keɓancewa da kai na tabbata hakan ba za ta faru ba shiru yana kallon ta cikin tausayawa da tsananin ƙauna don san da yake ma Zainab daban ne sun yi hira sosai kafin ya ce za su wuce saboda dare kai yayi tare suka fito ya rako ta har jikin motar ta kallon ta yace gashi na zuwa ƙurarren lokaci ban san me zan baki ba dariya ta ce ba sai ka ban komai ba dadi hira da fahimtar juna da muka yi ya fi min komai a duniya sai dai ka yi haƙuri amma na jin zan yafi wa matarka kallon Khalid yake wanda ganin sa ya saka ya fito daga motarsa dadi ya kalle shi sannan ya kalle ta yace a ina kika samu shi tun jiya nake bawa da halayensa duk da ban san shi sosai ba dan kallon sa kaɗan sannan tace abokin Adam ne cikin mamaki ya ce aboki tace eh tare suka yi sukul da alama ya kokari sosai a sukul ɗinsa aiki bai samu ba cikin rashin jin dadi dadi ya ce ya gwada cikin application na aikin electricity ko za a dace bata san san da tace na ce ya gwada aikin mu da ya dadi ya ce hakan ma is good na san Zainab tun tana karama mai tausayi ce har na ji daɗi jin tausayin yana dan bai tafi ba kasa da kai kawai tana dariya kusa da Khalid suka iso ya gaishe da dadi hannu dadi ya sa aka faɗa sai ce nagode Allah ya taimake ka ya bada sa'a ya kuma ɗaukaka ka amin na gode, Khalid ya ce cikin mota ta shiga suka sallama da dadi sannan Khalid ya shiga suka kama hanya shiru tai gaba ɗaya haushin kanta da yadda ta yi rayuwa ne ya shiga damunta wai ta ce ta ƙara alamar shigowar tax ko kin san mijinki ya salwantar da rayuwar wata saboda ya same ki ido ta zuba wa text din kafin ta ja wani tsaki kalin ne ce are you alright kallon sai ta ce text aka min ban san me ke damun mutane ba bai tanka mata ba sai cinye tunanin wannan mutumin da sauri ya fakin bai juyo bai ce wace nan ba ce ta ce su oke da alama wani ne kuma wannan Khalid bai san san da ya ce mutane nawa kika bata mare da sai kuma ya shiru ranta ne ya baci ta kalle shi ta ce hayo shi ka samu hurumin shiga abin da bai shafe ka ba ko mutane nawa na bata rai me yana ka a ciki ransa ne ya ɓaci ko magana bai bai ja mota ya nufi gidanta Shiru ta yi bayan ta faɗi haka, sai kuma ta yi tunanin kamar ta kyauta ba. Duba da yanayin shi ya cece ta daga irin wannan matsalar. Sai dai bata tanka ba ganin yadda ya mai fuska yana tafiya. Har suka iso gida ba wanda ya sake magana. Ne da Flax ɗinta ta ɗauka da ce, bari na juya na kawo ma Flax ɗin. Ba matsala na tafi da shi jibi. Kofa ta buɗe ta ce kamar ta godiya. Oke kawai ya ce, bai ko ƙara magana ba. Fitowa ta yi ta mara a ce tana shiga falo ta ce sai ƙwarewa guncewa oke. Sai a lokacin ta kalli falon ba kowa a ciki, cikin mamaki ta shiga kicin, ta ajiye sannan ta nufi aiki. adam ta gani a kwance ta shiga ta ce honi bacci jimre ta yi yasa gaban ya ƙara faduwa ya ce a'a ba na ɗan jin daɗi ne in kulawa ta matsa da sauri ta sa hannu a saman kansa jin ba zafi sa ta yi ajiyar zuciya ta ce alhamdulillah ba zazzabi kallon ta yi sai dai abin da ya faru da zike faɗo mai miƙewa ta ce ka tashi ka sha magani bari in duba sadiya tana shiga ta ga sadiya a cikin bargo ita ma cikin mamaki ta ƙarasa ta ce sadiya lafiya sadiya tana hawaye ta ce ba na jin daɗi ne anti cikin mamaki ta ce ki yanki duk ba lafiya da sauri ta fito ta shiga ɗaki wai adam ta ɗauka ta kira khalid wanda ke bakin titi yana jiran taxi hello adam zainab ta ce i'm sorry in kana kusa ko za ka taimaka min zuwa asibiti oke kawai ya ce ya kashe wayar dawa ya yi kwankwasa budewa ta da sauri ta ce na gode nan ta taso adam suka fito tana riƙe da shi yana ƙara suwa kada da riƙe shi ita kuma ta koma da taso sadiya adam da ke zaune a bayan mota ganin sadiya ya sa gabansa ya faɗi ya ɗauka shi kaɗai za a kai me ya kawo ta A kusa da Adam Zainab ta sa Sadiya, sannan ta buɗe gaba ta shiga. Kalli wanda ke tsaye har aka sa Sadiya a mota yana kallanta. Ina ya san fuskan nan? Jin Zainab ta ce mu je, ya sa Khalid ya shiga. Adam ya juya kan shi gefe, a hankali ya ce, ne ciwon fa ba sai mun je asibiti ba." Ta ce haka da na ɗauka, amma ganin Sadiya ma ba lafiya na san abin da kila kuka ji ne. Ya na baku lafiya na dawo duk baku da lafiya. Khalid ne fara tafiya hakan ya sa motar ta yi shiru. Kafa Sadiya ta sa a tsakiyar kafar Adam. Ya tsin kafa ta ne suka gogi gefen kafafunsa. a ya kalle ta sani ya kalli Zainab Kwantar da kanta tana limshe idanunta tana sosa kafafunsa da yatsun kafarta gaba ɗaya hankalin Adam ya tashi suna isa asibiti standard suka yi fakin Zainab ce ta fara fita akan tana zuwa Khalid wanda yake nazarin yarinyar da yake gani kamar ya santa amma ya aka Zainab ta zaunar da su tare Juya ya kalli Adam wanda ya sa kafa ya ture kafar Sadiya da sauri Khalid cikin mamaki ya ce lafiya a tsorci Adam ya ce ba komai kallanta ya sannan ya kalli Adam ya ce wace ce wannan cikin sauri Adam ya ce an ce Sadiya Sadiya da Suri Adam ya ce eh da jinjina kai bayan ya ƙara kallanta kanta ta saukar kasa sannan ta gaishe shi a hankali Khalid ya fita daga motar ganin kiran Abba ya sanar da shi zai dare sannan ya kashe wayar dawa ya jikin motar sai jiya adami ya ce Sadiya me ki damin ki ba ki da hankali ne kuga ta sarce ne kuma yaya ni wallahi ban san me yasa yanzu kake min faɗa ba tare da na san abin da na aikata ba Zainab ya ga ta nufo ta mai alama da ya fito da Adam. Kofar ya buɗe, hakan ya sa suka yi shiru da sauri. nan suka shiga duk da ganin abin da ke damun su ya sa ya ba su parastol suka fito Khalid ya mai da su gida ya tafi alhamdulillah ta yan tsakar gida ku yi hakuri mu kwana anan mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na takwas ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da time sharing a gurguru